Shin kun san bala'in da ya kunno jihar Kano bayan zaben 2019 kuwa? Aiko a rowa wata tabuwata. Wanda majalisar jihar Kano ya bayyana halin da jihar Kano ta shiga bayan kammala zaben 2019. Ya bayyana cewa yanzu matasan jihar sun zama karangararru marasa tarbiyya sannan babu abin da suka iya sai zage-zage. Ya ce akwai wasu manyan 'yan siyasa a jihar da suke amfani da matasan domin biyan wasu bukatun nasu. Babban bala'in da zaben 2019 ya kawo wa jihar Kano shine lalacewar tarbiyyar matasa, rashin ganin darajar al'umma, cin zarafi da zage-zage, wauta da rashin hankali kala-kala. Duk wani mutum mai hankali a jihar Kano ko kuma mai bin dukkanin abubuwan da suke faruwa a Kano ya san da irin wannan abubuwa da muke fuskanta. Akwai wasu manyan 'yan siyasa a jihar nan da suke amfani da rashin hankali na wasu matasa a jihar nan wajen biyan wasu bukatu nasu waɗannan mutane sun yi wa matasa da dama hudubar shaidan inda suka nemi su dinga yi wa mutane raddi da zarar an soke su waɗannan matakai da suka ɗauka ya sanya mutane da yawa fita daga harkar siyasa saboda tsoron kada a ci mutuncinsu manyan malamai sun ja bakinsu sun yi shiru kuma iyaye sun kasa yi wa 'ya'yansu tsawa akwai buƙatar masu cewa suna son jihar kano su fito su ceto matasan jihar daga halin da suke ciki tun kafin lokaci ya ƙure siyasar jihar kano dai ta ɗauki wani sabon salo tun bayan kammala zaben gwamnan jihar da aka yi karo na biyu inda mutane da dama suke ganin cewa an yi maguɗi ne kawai. I